صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci kuma na ƙarshe a wannan rana ta Talata ta fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Ga jiran abin da muke ɗauke da su akwai labaran duniya bana akwai sauran shirye suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Akwai shirin nan na muryoyin masu saurare bayan sa muna tafi da shirin lafiya sai da kula. Akwai shirin nan na tafsirin Ramadan za mu kai da shirin nan na duniyar mu a yau. wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma sha tara ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda daidai da tara ga watan ramadan na shekara dubu ɗaya dari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau 19 ga watan maris ɗin shekara ta 1987 lewis de broglie wanda ya rage daga cikin waɗanda suka kafa ilimin kimiyyar lissafi na zamani ya mutu yana da shekaru 95 a duniya an haife shi a shekara ta 1892 a ƙasar faransa kuma ya koma ɓangaren ilimin kimiyyar lissafi ne bayan ƙarshen yakin duniya na ɗaya wannan masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar faransa ya shahara shekara ta 1924 saboda sa ta yanayin haske ta hanyar gabatar da wannan shiri ya share fagen samun ci gaba da yawa a fannin kimiyyar lissafi an ba berkeley kyautar nobel ta physics a shekara ta 1929 masu saurari kun san cewa shekaru 90 da suka gabata rana irin ta yau babban malamin fiƙihu kuma masanin tarihi mulla muhammad hashim Kwarasani ya rasu wanda kuma an haife shi ne a shekara ta biyu a birnin mashhad bayan karatun sharar fage ya tafi birnin najaf na iraki ya kuma ci gaba da halartar darsa na manyan malamai na wancan lokaci a birnin najaf bayan dawowa gida mulla hashim Kwarasani ya tafi birnin mashhad inda halarci makarantar hausa tare da wasu manyan malamai ya kuma ci gaba da gudanar da karantarwa da rubuce-rubuce na littafai walla muhammad hashim khurasani ya bar littafai masu tarin yawa da ya rubuta daga cikinsa akwai littafin nan na muntakhab al-tawarikh da ya rubuta shi a cikin harshen farisanci da kuma littafin nan na tarihin masumai da wasu daga cikin malaman da aka binne a birnin mashad harat da kuma isfahan gami da shiraz da ƙarshe dai wannan babban malami kuma masanin tarihi ya rasu a birnin mashad a ranar 28 ga watan Isfan na shekara ta 1312 ta hijira shamsiya daidai da uku ga watan Zulhijja na shekara 1352 hijira kamariya. Malla Muhammad Hashim Khurasani yana daga cikin manyan malamai da ake buga misali da su wajen ilimi da kuma tsoron Allah da yawan ibada da gudun duniya da kyautata mu'amala da mutane.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 Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. jakadan kasar iran kuma wakilinta a birnin janaiba ya sanar da fara jagorancin iran a taron kwance damarar makamai masu hatsari a duniya dan gwagwarmayar afirka ya kona fasfot ɗinsa na ƙasar faransa don nuna adawarsa ga munanan manufofin faransa a nahiyar afirka adadin falasinawa da suka yi shahada a yankin zirin gaza ya kai 31,819 tare da jikatan wasu 73,934 na daban Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Jakadan kasar Iran kuma wakilinta a birnin Janaiba ya sanar da fara jagorancin Iran a taron kwance ɗamarar makamai masu hatsari a duniya. Jakadan Iran kuma wakilin Jamhuriyar Musulunci ta Iran a birnin Janaiba Ali Bahraini ya sanar da cewa tun a ranar Litinin 18 ga watan Maris ne Iran ta fara gudanar da jagorancin zaman taron kwance ɗamarar makamai masu hatsari a duniya a birnin Janaiba. Bahraini ya sanar a shafinsa na na instagram cewa a jiya litinin ya fara gudanar da aiki a matsayin shugaban taron kwance ɗamarar makamai masu hatsari a duniya kuma zaman taron ya gudana a ƙarƙashin jagorancin jamhuriyar musulunci ta iran sannan kuma an fara shawarwari tsakanin ƙasashe da nufin cimma wani shirin aiwatar da yarjejeniya na bai ɗaya Ɗan gwagwarmayar afirka ya ƙona fasfot ɗinsa na ƙasar faransa don nuna adawarsa ga munanan manufofin faransa a nahiyar afirka a taron manema labarai da gangamin jama'a da ya gudanar a yankin kusa da birnin paris a yammacin ranar asabar kemi seba dan asalin jamhuriyar benin mai kishin afirka ya ƙona fasfot ɗinsa wato takardar izinin zaman ƙasa na faransa yana mai furuci mai gauni kan ƙasar ta faransa kan yadda take ɗaukar baƙaƙen fata kamar karnuka hakanan dan gwagwarmayar na afirka ya yi kalamai ga shugaban kasar faransa emmanuel macron cewa fasfot ɗin ƙasarsa ba kashi ba ne da ake jefa ma baƙaƙen fata tamkar karnuka yana mai jaddada cewa shi baƙin fata ne mai yanci kuma ɗan afirka mai yanci da kima daga ƙasar benin yantacciyar ƙasa wasu gungun tsagerun yahudawan sahayuniya sun kutsa cikin masallacin al'akasa mai albarka ƙarƙashin kariyar 'yan sandan isra'ila rahotanni sun bayyana cewa wasu gungun tsagerun yahudawan sahayuniya masu yawa sun kutsa kai cikin masallacin al'akasa daga ƙofar magariba inda suka gudanar da zagaye a cikin farfajiyarsa tare da gudanar da ayyukan ibada na talmud jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun tsaurara matakan tsaro domin hana falisinawa shiga cikin masallacin na alakasa kamar yadda tun farkon ƙaddamar da hare-hare kan zirin gaza suka hana falisinawa gudanar da ayyukan ibadu kamar yadda suka dace a cikin masallacin na alakasa ministan tsaron gwamnatin yahudawan sahiniya mai tsatsauran ra'ayi itamar bin gafir ya sanar da hana musulmi masu ibada daga yankin yammacin kogin jordan yin sallah sallah a masallacin na al'aƙasa kamar yadda kuma ya bayar da shawarar korar ɗaruruwan musulmi daga cikinsa a duk tsawon watan ramadana mai alfarma labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga radio tehran da ke jamhuriyar musulunci ta iran adadin falasinawa da suka mutu a yakin zirin gaza ya kai 31,819 tare da jikatan wasu 73,934 na daban majiyoyin kiwon lafiya na falasino sun sanar da cewa adadin falasinawa da suka mutu sakamakon hare-haren wuce gona da iri da yahudawan sahayuniya suke ci gaba da kaiwa kan yankin zirin gaza a yau talata yawansu ya kai 31,819 kuma akasarinsu yara ne da mata haka zalika majiyoyin sun kara da cewa adadin waɗanda suka jikkata ya karu zuwa falasinawa dubu saba'in da uku da ɗari tara da talatin da hudu tun farkon harin yayin da dubban mutane da masifar ta shafa suke ci gaba da kasancewa ƙarƙashin baraguzan gine-gine da kuma kan tituna saboda sojojin mamayar yahudawan sahayuniya sun hana motocin ɗaukar marasa lafiya da jami'an tsaron farin kaya gabatar da taimako gare su Ƙasar Yemen ta yi Allah wadai da kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya saboda yin biyayya ga muradun Amurka na goyon bayan kisan kiyashi a zirin Gaza. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Talata, ma'aikatar harkokin wajen Yemen ta ce kwamitin tsaron na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da matakin daƙile na manufofin Yahudawan Sahayuniya a tekun Bahar Maliya, amma abin kunya ya gaza yin Allah wadai da kisan gillar da Yahudawan Sahayuniya suke ake yi wa mata da ƙananan yara a yankin zirin Gaza tun daga lokacin da suka fara ƙaddamar da yaƙi kan yankin a watan Oktoban bara. sanarwar ta kara da cewa bayanin da kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya fitar game da matakin da yemen take ɗauka a tekun bahar maliya na nuna biyayya ne ga masu aikata laifuka musamman amurka da birtaniya kuma a lokaci guda yana tabbatar da goyon bayan kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ci gaba da yi ne ga al'umma a zirin gaza ƙarshen labarun duniyan kenan. To gashe da Sanusi ina wanta dauke da labaran duniya sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fotowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan matakin da jamhuriyar niger ta ɗauka na soke jajjeniyar soja tsakaninta da amurka za mu yi nazari akan girman asarar da amurkan ta yi daga wannan mataki na kasar ta niger da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. sabanin shigar tawagar amurka ƙasar nijar a cikin 'yan kwanakin bayan nan ba a sanar da gwamnati mai masauki ba cikakken bayani akan ɗaiɗaikun mutane da tawagar ta ƙunsa hakanan kuma tsarin ayyukansu da waɗanda ya kamata su gana da su kamar yadda aka saba ƙarƙashin ziyara irin wannan sai bayan isarsu ne sannan dukkanin bayanai suka bijiro dangane da abin da ya kai su wannan irin halayya tana nuni ne da girman kai irin na amurka da jin cewa ta da karfin da za ta yi yadda take so a duniyan nan a matsayinta na babbar ƙasa mai ƙarfi sai dai a wannan karan wannan irin lissafin nata bai yi mata da kyau ba domin jami'an gwamnatin sojan jamhuriyar nijar lamunta da hakan ba tare da bayyana shi a matsayin abin da ya saba wa ka'idojin diflomasiya ta dai wannan tawagar ta amurka ta kunshi mataimakiyar ministan harkokin waje molifi da wasu manyan jami'ai soja da kuma na tsaro fararen hula jami'an gwamnatin nijar sun sanar da cewa sun ɗauki wannan matakin ne dai na kawo ƙarshen yarjejeniyar soja ta fada da ta'addanci ne saboda tuhuma maras dalili da ƙasar amurka ta yi musu cewa ana yin tattaunawar siriya tsakanin sojoji masu mulki na ƙasar da kuma iran dangane da batun uranium jaridar wall street journal ta amurka a cikin wani rahoton ta ce a lokacin da amurka take son ganin ta tseratar da alakata da nijar daga rushewa su kuwa mahukuntan soja na jamhuriyar nijar da makwabtansu mali da burkina faso suna ta ƙoƙarin bunƙasa alaƙa su ne da rasha jaridar ta kuma ci gaba da cewa sai dai kuma a bayan nan amurkan da wasu ƙasashen turai sun sanar da samun wasu bayanan sirri da ke nuni da cewa wai sojojin nijar ɗin suna bitar yadda za su kulla alaƙa da iran a kan batun uranium a lokacin da jami'an na amurka suka kai ziyara ƙasar nijar sun tattauna wannan batu da jami'an gwamnatin kasar da hakan ya jawo rashin fahimta ganawar da aka yi a tsakanin bangarorin biyu ta kasance cike da ja'in ja kamar yadda jami'an na nijar da kuma na amurka suka ambata kakakin gwamnatin nijar kanar ahmadu abdulrahman ya zage amurka da kokarin hana wa jamhuriyar nijar yancinta na zaɓar wanda za ta yi kawance da su a duniya da waɗanda za ta yi hulɗa da su. hakanan kuma ya kore zargin da amurka take yi na cewa ta kulla wata yarjejeniya da iran akan batun uranium kanan abdulrahman ya faɗi cewa ba mu yarda da ƙararren tawagar amurka ba akan cewa mun kulle yarjejeniyar sirri da jamhuriyar musulunci ta iran bugu da ƙari kanan abdulrahman ya sanar da soke yarjejeniyar soja tsakanin ƙasarsa da amurka sannan kuma ya ƙara da cewa ci gaba da zaman sojojin amurka a nijar baya kan doka da ka'ida da yake karanta jawabin kawo ƙashe yarjejeniyar kana abdulrahman ya kuma ce gwamnatin ƙasar nijar tana bayar da fifiko da muhimmanci ne ga bukatu da fatan al'ummar nijar hakan ya sa nan take ta kawo ƙarshen aiki da wannan yarjejeniyar da ta shafi sojan amurka da ma'aikatanta na tsaro faran hula da suke cikin ƙasar. waccan yarjejeniyar da ya an kulla ta ne ta fatar baki kadai a tsakanin kasashen biyu a ranar 6 ga watan yuli na shekara ta 2012 wasu manazarta da masharhanta sun faɗa wa tashar tarbiyyar ɗin almayadin cewa matakin na jamhuriyar nijar ci gaba ne da matakan da take ɗauka na kawo ƙarshen tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidanta wanda ya soma tun bayan kifar da gwamnatin muhammadu bazoum a watan yuli na shekara ta 2023 gwamnati ta kasar nijar tana son kawo ƙarshen duk wasu janiyoyi masu alaƙa da mulkin mallaka ko danniya da ba za a girmama hurumin ƙasar ba balle maslahata tare da cewa yarjejeniyar an yi ta ne ta fatar baki amma amurka ta girke kusan sojoji dubu biyu a cikin nijar da kuma kashe makudan kudade wajen gina musu cibiyar aiki da matsugunai a tsakanin shekara ta 2012 zuwa ta 2021 amurkan ta kashe kudaden da suka kai dala miliyan 500 a kan sojoji da kuma cibiyoyin nata da ke nijar amurkan dai tana daukar wannan cibiyar a matsayin wacce take taka gagarumar rawa hagen tabbatar da tsaro a yankin da ke kudu da sahara afirka daga cibiyar da amurka take da jirage na sama marasa matuƙi a gadas take yin ayyukan tattara bayanai da leƙen asiri a afirka har ila yau ta waɗannan cibiyoyin amurka take shirya bayar da horo ga sojojin wasu ƙasashe na nahiyar afirka gabanin juyin mulkin da aka yi wa muhammad bazu ƙasar ta nijar ta kasance babbar kawar faransa da amurka ta fuskar tsaro ƙasashen biyu sun rika amfani da cibiyoyin da suke da su a cikinta domin faɗa da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a cikin yankin sahel da kuma wajensa bayan wancan juyin mulkin a watan yuni na shekara ta 2023 ne dai gwamnatin soja ta buƙaci ganin faransa ta janye sojojinta 1,500 daga ƙasar bayan soke ya tsaro da take tsakaninsu ita kuwa amurkan ta sanar da jingina aiki da jejeniyar da take tsakaninta da nijar ne kafin kuma daga baya ta sake dawo da aiki da ita a cikin watan oktoba amurka ta bayyana abin da sojojin kasar ta nijar suka yi da cewa juyin mulki ne don haka ta yi wasu dokoki da suka yi wa aiki a tsakanin su takunkumi da kuma hana bayar da taimako sai dai kuma a cikin watan disamba yar aikin amurka ta musamman a kasar ta nijar molifi ta ce kasar ta ta ashirya take ta sake mayar da alaƙa ta tsaro amma idan nijar ɗin ta cika wasu sharuɗa na musamman bayan ficewar sojojin faransa daga yankin sahel nijar mali da burkina faso sun sami sabbin kawaye da suka hada da rasha a ranar 22 ga watan disamba na shekara ta 2023 ne sojan ƙarshe na faransa ya fice daga jamhuriyar nijar to kowace asara ce amurka za ta yi daga wannan mataki na jamhuriyar nijar a cikin birnin agadas dai amurka take da cibiyar jiragen sama marasa matuki mafi girma wacce kuma ta kashe wa makudan kudade an gina wannan cibiyar ne da akan kudin da suka kai dala amurka miliyan ɗari da goma sannan kuma a kowace shekara ana mata kwaskwarima da kudin da suka yi tsakanin dala miliyan ashirin zuwa miliyan talatin don haka wannan cibiyar ce kashin bayan ayyukan amurka na tattara bayanai da leƙen asiri a yammacin afirka a baya kwamandan rundunar sojan amurka da ke nahiyar afirka michael langley ya yi gargadin cewa rufe wannan cibiyar zai zama mai karfin tasiri akan ayyukan amurka na tsaro da yaƙi da ta'addanci ya kuma ƙara da cewa matukar amurkan ta yi asarar wannan cibiyar to kuwa zai rage karfin da take da shi na tattara bayanai da za su sa amurkan ta iya hatta kare kanta shi kuwa muhammad rasul wanda masanin harkokin tsaro ne ya bayyana wa tashar almayadin cewa wannan cibiyar mai muhimmanci ta agadas tana baiwa amurka damar sanin abin da yake faruwa a cikin yammaci da kuma tsakiyar nahiyar afirka yawan sojojin amurka da suke a cikin wannan kasar sun fara ne daga 900 suka kai 1000 sannan kuma suka karu fiye da haka to wannan shine mafi karancin asarar da amurka za ta yi daga wannan mataki na jamhuriyar nijar kamar yadda masana suka bayyana kuma a nan damu da sa'aya sai da kafin mu karkare baki daya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tun su kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku.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 sunana kwamar tiliyasu yakuba daga mamba a kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita suka ta jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da ba da umarnin buɗe bododi tsakanin nijar da ƙasar benin da shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu yayi hakika hakan abu ne mai kyau hakan zai kawo ingantuwar tattalin arziki cikin kasashen guda uku da ma sauran makwabtan kasashenmu na afirka baki daya da karshe ina fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a kasashenmu na afirka da ma duniya baki daya na gode sashen hausa na jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba daga ba kungiyar muryar fitatan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita itas gadau ta jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya Heads. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawal Luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillahi muna gode muku bisa dama da kuke bamu muna yin ra'ayi a bisa abin da ke ci mana tuwa kwarya. Yau ina so a bani dama ne in yi ra'ayi dangane da kamawar wata mai alfarma watan Ramadan da ya kama muna ta dokacin musulmin duniya eh, murnar zagayowar wannan wata mai alfarma kuma falala da ke ke ciki Allah Ubangiji subhanahu wataala ya dacar da mu da ita Allah Ubangiji ya yantar da mu kuma yana da kyau mu yi amfani da wannan dama ta wannan lokaci a yi addu'a a taya juna addu'a duk wani matsala da take damun mu a mu da mu Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshenta Allah kawo ƙarshen duk wasu fitintunu da suke faruwa wannan shine ra'ayi na biyu ku tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh murya boh radiyon musulunci to da farko suna na sani da yau alaska tun daga na tsatsun burum a cikin jihar da magaran mu na godiya da dama da kuke bamu to yau ni ina so ku bani dama in yi kira zuwa ga sarakanmu na gargajiya musamman ma nan cikin garin tsatsun burum da malaman addinin musulunci kuma da uwayen 'yan mata tun kwanaki an so a tsaya akan matsaya daya da cewar a tsaida kudin sadaki da kudin lefe a sauƙaƙa domin an fuskanci mafi yawanci a cikin kashi goma bakwai a ƙauyuka ake zuwa a auro 'ya'ya mata kuma kawo cikin garin tsatsun buru kaga wannan abu wani abu ne kalubale ne duba da cewar mu a nan yankin idan za ka yi aure a tsatsun buru shi za ka iya zuwa kamar yamai ko kuma ka tafi nigeria ka je ka aure to ina kira ga sarakanmu na gargajiya da malamanmu wanga lamari ya kamata a tsaya a duba shi ya kamata a tsaya a duba shi a tashi lahiya mara biyu ya sani da walas kafin daga zasu murma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar vh hausa radio musulunci na jan kasar jamhuriyar iran mai magana a zakariya salifu gidan rumshi muna godiya matuƙa da damar da kuke bamu domin mu yi tsokaci dangance da abubuwan da ke ci mana tuwa a ƙwarya yau ina so in yi tsokaci ne dangance da kama wanga wata mai alfarma wanga wata ramadan muna kira ga 'yan kasuwa da su tausaya ma talakawa masu ɗan ƙaramin ƙashi dangance da abubuwan masarufi ka a tsawwala sai da mutane daidai gwargwado kuma kira ga gwamnati shine dangance da wannan abinci da ake sai da rahusa da wanda ake ba da kyauta ga talakawan da ba su isa yana ƙarfafa ma gwamnati gwiwa a ci gaba da wannan ayyuka domin sai rage wa mutane walhalu ganin irin takunkumin da aka lafta ma ƙasar Nijar wannan ya sa talaka suna cikin wani yanayi to ka gani dangance da rage kayan masarufi kuɗi da 'yan kasuwa za su yi da kuma tallafin da gwamnati zai kaga talaka ga wanga abubuwa ma masu azumi za su samu sa'ida mai magana zakariya salifu gidan rumji biyu wacce hausa murya musulunci iran a tashi lahiya tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin tarin muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai Salamu alaikum sashin Hausa na Radio Iran mai muku magana alkasum ne a gadayas jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin za a bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan zargi wanda gwamnatin kasar Rasha tamma gwamnatin Almaniya inda kasar Rasha ta samo wani odiyo wanda cikin wannan odiyo jami'an kasa e eh, Berlin ko kuma jami'an kasa almaniya suna tattaunawa ta yadda ƙasar ukraine za su taimaka mata da misiloli amma kuma cikin wannan tattaunawa an ga inda su jami'an kasar berlin suke kwatanta e za a taimaka ma ukraine da makamai amma kuma su jami'an berlin su za su bugun wannan gada ta kirimiya da sunan ukraine ce ta bigi wannan gada to gaskiya wannan abu da gwamnatin berlin ta yi bai zo da duniya da mamaki ba amma kuma ya nuna ma duniya cewa su kasassu ne wajen leƙon asiri ta yaya aka yi har ƙasar rasha ta samu wannan audio wannan abu yana nuna cewa su hayo kasassu ne kuma duk wani surkulle duk wani munafurci da za su ma kasar rasha kasar rasha kasa ce wadda tana da inci kasa ce wadda tana da karfi na makamai tana da karfi na tattalin arziki ni ban ga wani abu wanda za su ma kasar rasha ba wanda zai haifar masu kanuwan su mai ido ba radio iran mai muku magana alkasum ne ya ga da su tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio bh radio jamhuriyar musulunci ta iran e eh, suna na saminu daga nan garin malam zandar ina muku fata alheri e kuma ra'ayina a yau shine da dangance da irin matsalar ruwa da muke cikin ta a nan zandar gaskiya magabatanmu ya kamata a duba albarkacin ma wannan watan a ce duk wayar ruwa bata tashi sai a eh, lokacin watan azumi a lokacin nan ne za a dinga gala zama mutane wahalar ruwa kawai kana wahalar neman abinci kuma ga wahalar ruwa to gaskiya ya kamata magabatanmu musamman ma wannan hukuma ta sojoji in idan talaka ake ya kamata a diba mana wannan matsala ta ruwa mu dai nan da magaran gaskiya muna cikin wahalar ruwa ubangiji Allah ya sa a tashi lafiya radio jamhuriyar musulunci ta ira yana muku fata alheri suna na Saminu daga nan garin Malam Sandar assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa radio ta Iran suna na Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger dangance da janye haraji da kayayyakin da aka yi odar su daga kasashen waje domin amfani a cikin mu Nijar da gwamnatin chani Chaniye. To mu a nan mun yaba da wannan kuma ina kira ga shugaba Abdulrahman Chani da sauran masu ayyuka na tsaro domin su bi su gani ya abun yake tafiya daidai 'yan kasuwa ina kiran su da Allah su ji tsoron Allah idan sun samu sauki su ma kada su tsawwala ko kada su ce wannan kayayyakin tun ba yau ba aka yi odan su da jimawa lokacin da tsada muna fatan dai duk wanda eh, ya taimakawa dan uwansa kansa to kamar ya taimaka kansa ne muna fatan alhuran wannan azumi da muke ciki shugabanni 'yan kasuwa manya da ƙanana su ji tsoron allah eh, su yi wa al'umma saukin kayayyakin da suka yi wa su daga waje na gode radio tehran assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radio musulunci radio iraq na warin da ya kaci wani magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka ulin mamada yamai mun ji rago da shugaban kasa ba yan kasuwa wani raro a ragowa an tallafe musu ruwan to su ko su komo cikin gida su gyara ba talakawa in an kai haka nan komi ya daidai in dai an kai haka nan komi ya daidai amma gwamnati ta rage muku ko ko ba ku rage ba kenan ba ku san ko kyashi ya cije tulu ba abin da ra'ayi na kenan. Lokacin Radio Hausa VOH mai magana Zakariya Salifu mamba na masu kira da saurare reshen gidan rumshi. Lalle dangance da maudu'in da kuka dora a yau lalle maudu'i ne mai fa'ida domin gwamnati ta yi hange dangance da wasu bangarori na rayuwa ta cire haraji to wannan abu ne mai kyau amma da haka nan gwamnati ta yi la'akari da ta cire haraji wasu bangarori na rayuwa kan talakawa dangance da kayan cimaka kayan masaru domin su ma suna son ko da ba a cire harajin duka baki ɗaya ba to a sassauta harajin nan domin talaka su samu sa'ida mai magana zakariya salifu gidan runshi. Marilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya Tons kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan Ramadana inda a yau za mu mai da hankali kan mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. da ma wasu shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya da mai azumin zai amfana da su da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to madalla kamar yadda watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin azumi ga lafiyar dan adam da ma wasu shawarwari da mai azumi zai amfana da su yayin gudanar da azumin To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dakta Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa muhimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. Wato shi ɗan adam yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha. domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba mu karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ka sani komi abin da ɗan adam yake bukata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan. ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zamana suna samun hutu. To idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zama na kenan waɗannan abubuwan za a ko da yaushe suna cikin yin aiki to amma idan azumi ya zo ya zama na an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu su wani yana taimakawa jiki kwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan abincin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kibar nan ko ta idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo ya a daina gani sosai duk waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon suga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai maiko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi duk yana taimakawa waɗannan abubuwan suna saukaka sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to wani abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su ragu sosai waɗannan su kaɗan daga cikin abubuwan da azumi ke taimakawa. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauki a yayin gudanar da azumin. To ko waɗanne mai fama da su zai iya samun matsala yayin gudanar da azumin? addini an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu cututtuka waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi wato kaɗan daga cikin cututtukan nan sune ne kamar mutum yana da ciwon olsa wanda yunwa tana daɗa dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi musu wani aiki a asibiti za a nuna cewa ya kamata lokacin abinci akai akai to waɗannan ma ana sa su ajiye azumi akwai waɗanda abincin da ishe su ba shi ma dai a jiki to ana sa su ajiye azumi. to dukta duka dai akan abin da ya shafi azumin me ya kamata a ce mai azumi ya fara buɗe baki da shi? Eh wato mutumin da ya azumi ya zama na cikin ya daɗe ba a sa mashi komi a cikin ba hanjin shi ya daure za a ce to yana da kyau idan za a warware wannan hanji ya zama na mutumin ya ya fara da abu wanda yake ruwa-ruwa wanda ba zai yi mashi nauyi a cikin ba kuma kan ya take cikin da abinci sosai sai da ɗan sha abu wanda ya fuskanci ruwa kamar kofi ko kunu ko su madara ko dukkan su da irin su a yanayin nau'i nau'i irin nasu sai a sha kaɗan idan akwai abubuwan kayan marmari na itatuwa kamar su lemu ayaba gwanda da su kankana su abarba su mangwaro duk waɗannan idan dai an tabbatar da tsaftar su yana da kyau suna taimakawa sannan akwai kuma abubuwa wanda a al'ada mu nan mun saba kamar su kosai su alale su yan soyayya doya ko dankali sai mutum ya dan ci kaɗan kar ya zai take ciki yadda zai numfashi ma zai rika mashi wuya sannan ya kasa yin samun nutsuwa ya yi sallah wallantana a ce yi wasu abubuwa na ibada musamman a cikin azumin kamar su karatun ƙur'ani da sauransu to ana so ne ko mutum zai ci wanda eh, yake sha'awa ya dan ci kaɗan ya dan sha kaɗan ya taɓa zai shiga damuwa ba to zaƙi abin da ke faruwa idan mutum ya sha abu mai zaƙi wato nan da nan shi jiki yake sarrafa shi to shi ne sai a samu kuzari na wannan lokacin shi ne sai mu samu karfin yin abubuwa da muke muka saba yi yawancin abubuwa masu zaki suna ɗauke da wannan sinadari wato da ake kira glucose wanda shi ne idan aka sarrafa shi ɗin za a samu wannan kuzari ɗin to shi ne wani lokaci mutane sukan ba da shawara mutane su yi amfani da shi to amma ga mutumin da yake gudun ciwon suga ko kuma wanda yake dauke da cutar wayannan ba a son su yi amfani da abubuwa masu ɗauke da suga domin sukan iya jawo matsala To dokta da yake mun yi bayani kan yadda ake so mutum ya yi yayin buɗe baki ko wajen sahur akwai buƙatar hakan? To sai dai kuma kamar wajen yin sahur wannan kuma mutum zai guji abu wanda yake da maiko sosai kamar za ka ga wasu suna son su sha farfesu na wanda yake da maiko. To saboda idan mutum ya yi sahur da abu mai maiko zai ɗauki lokaci kuma bai sha ruwa ba to wannan zai sa ya samu matsala lokacin azumin nan kishi zai kama shi sosai zai ta gayyara saboda haka in za a yi sahur za a ɗan kiyayi irin waɗannan abubuwan masu matsayi da su sake shi. A al'ada dai za ka ga kamar wasu abincin da aka ci da eh, lokacin guda baki wasu sukan yi amfani da shi su yi sahur wani lokacin kuma akan yi sabon abinci. To duk dai abin da za a yi amfani da shi na da can a kiyaye abin yawan maiko. To za a iya yin amfani da ko shinkafa ko doya ko tuwo da makamantansu to amma kuma mutum dai ana ba da shawara ko a nan kar mutum ya ci zai take ciki sosai domin in ya ci abinci ya zo kwanta kuma wannan ma zai shiga cikin wata damuwa ke ta daban wanda kuma kaga bayan an gama samuri za a yi sallah asuba za a zo a dan kwanta kafin a shiga harkoki to wannan kwanciyar sai ta zo ta damuwa idan mutum ya cika cikin shi da abu mai nauyi saboda haka wasu za ka ga sun fi son masu sha abu ne na ruwa ruwa kamar su ci ko kunu din amma dai duk abin da za a yi kar da a wuce gona da iri wajen ci din a ɗaurin takatsan ɗan a cika ɗan ko a sha kaɗan. da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. To masu sauraron iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin na yau. sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu a yau kata sadiq isa abubakar na asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka ke cewa bisalam a huta lafiya a likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai tons kuma sai a saurari shirin nan na tafsirin ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tsananin azaba ya tabbata ga duk wani mai kifce da ya fice. Allah ya ma'amma dukiya ya kirkire ta ya kirga ta ba tare da amfani ko ciyarwa ba ya sabu an yana zaton cewa dukiyarsa za ta dawwamar da shi dangane da abin da ya shafi sababin saukar waɗannan ayoyi ko kuma wannan sura ɗin an ce kamar yadda ya zo a cikin tafsirin majma'ul bayan waɗannan ayoyi na wannan sura suratul humaza sun sauka ne dangane da walid ibn al-mugira wanda ya kasance yana yin giba ɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a bayansa sannan ya zama na yama na maganganu na batanci. a gabansa wasu lokutan to shi ne Allah ta'ala ya sauko da wannan sura wasu kuma suka ce an saukar da surar ne dangane da Ahnas ibn Shurai al-Thaqafi ya kasance yana yin zunɗe na mutane yana kuma yin gibarsu to abin magana a nan shine cewa duk abin da muka karba na sababin saukar wannan sura da ayoyin da ke cikinta idan dangane da walid bin mugira ta sauka ko kuma dangane da akhras bin shuraik thaqafi to wannan fa ba yana nufin cewa ya kawar da sura ɗin daga kasamtuwanta ta shafi dukkan wasu fahimtoci na ayoyin da ke ciki ba wannan yana nufin cewa duk da cewa in ta sauka akan wasu dalilai to amma duk da haka kuma mafuhumin ayan da abin da ke tattare da ayan to har yanzu waɗannan siffofi suna nan akan dukkan wani mutum da aka samu da irin waɗannan siffofin a wannan zamanin da muke ciki har zuwa ranar kiyama wato abin magana a nan shine ba ta takaita ga waɗanda aka ce suran ta sauka a saboda su ba a saboda su ba duk al'amura na alkur'ani in an samu sababin nuzuli ko kuma dalilin saukar su akan wani to bayana nufin daga shi shikenan suran ba za ta yi aiki akan wani ba in aka samu waɗansu mutane wani mutum wanda ya zo da irin siffofin da su wa'ancan din suka kasance a kai to shi kansa wannan sura ɗin ta hau kansa shi ma. tsananin azab ya tabbata ga duk wani mai kifce da ya fice. wanda ya tara dukiya ya kirkire ta ya kirga ta ba tare da amfani ko ciyarwa ba. Ya sabu an na zaton cewa dukiyarsa za ta dawwamar da shi dangane da tafsirin wannan sura ko kuma waɗannan ayoyi da suke cikin wannan sura suratul humaza lallai da farko sura ɗin ta fara ne da yin wani abu na gargaɗi da tsawatarwa tana cewa wailul li kulli humazatin lumaza wannan wanda kowane lokaci suke izgilanci wa sauran jama'a suke yin wani abu na ƙasƙantar da mutane suna musu izgilanci suna aibata su to irin waɗannan sai aka ce wailun lahum bone ya tabbata ga irin waɗannan su ne humazatun limazatun ɗin irin waɗannan mutanen waɗanda su izgilanci suke wa jama'a suna aibata mutane suna yin gulmarsu suna kasancewa masu yin zundansu suna yin wasu abubuwa na ainihin cin namansu wato suna giba ɗinsu to irin waɗannan suna yi ne ko dai da harshensu su zo suna maganganu ko kuma ta wasu motsa wani ɓangare na jikinsu ko hannayensu in mutum ya zo shi ya su dinga yin wani abu suna nuna shi da hannu suna aibata shi ko kuma kifce da ido in mutum ya zo a nuna shi da ido ko da laibe ko da ainihin gira duk irin waɗannan shine zumɗe ko ya fice da irin waɗannan ko kuma giba na mutane to irin waɗannan su ne allah subhanahu ta'ala yake tsawatar musu yake fito na fito da su akan ya tanadar musu da ainihin azaba a ranar kiyama walluma wallumazatu wasu sigogi ne na kaiwa makura dangane da irin waɗanda suke ɗauke da wannan siffofi ɗin daga ainihin wasu daga ra'ayoyi na malamai waɗanda suke masana lugga a cikin waɗannan kalamomi guda biyu ana fahimtar cewa duk gaba su ma'ana guda suke da su alhumaza wallumaza ma'ana ɗaya suke da shi kamar yadda aka fahimci haka daga cikin ra'ayoyi na malaman luga masana ainihin lugar larabci su walaka kuma suna da mafhumi wato fahimta wacce take mai yalwa wacce ta shafi dukkan wasu siffofi na aibata mutane dukkan wasu siffofi na yin giba ɗin mutane dukkan siffofi na yin izgilanci da mutane ta hanyar harshe ne ko kuma ta wani ishara da annamimanci to duk gaba daya waɗannan su ne ake kiransu humazatun lumaza irin waɗannan mutanen da suke da irin wannan siffofi ɗin masu yin irin waɗannan ga mutane daban-daban ai shi musulunci baki ɗaya yana duban zuwa ga ɗan adam tuka na mutum da karama ta ɗan adam da irin girmamawa makura da musulunci ya girmama ɗan adam Allah ta'ala yana cewa walaƙad karramna Adama adam lallai mun girmama ɗan adam to ubangijin da ya girmama ɗan adam shi yasa ya tanar masa da cewa dukkan wasu ayyuka da zai kasance ɗan adam ya aiwatar da su amma wannan ayyukan ya yi su ne domin ya ƙasƙantar ya wulaƙantar da sauran al'umma to sai musulunci ya ce irin wannan aikin aiki ne mai ɗauke da manya-manyan zunubai to kaga kenan wulaƙanta mutane turbuta su wato tozarta su yin gibar su ta kowace hanya shi yasa musulunci ya haramta wannan ya mai da shi babban zunubi. kamar ya zo a cikin wani littafi amalis saduk an ciro wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa azallun nas man ahana nasa wato mafi kaskancin mutane shine wanda yake wulakanta jama'a kaga an ga wani mai yawan wulakanta jama'a to shi wannan shine mafi kaskancin mutane a cikin al'umma ya zo a cikin wato gawalin la'ali an ciro shi ma wani hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai lokacin da aka yi isra'i da ni na ga wasu jama'a waɗannan mutanen suna kasancewa cikin wani hali wani abu daga cikin naman da ke tattare da su yana yankewa ta ɓangarori daban-daban nasu suna zama amma namansu yana fita daga jikinsu so irin waɗannan mutane da na gansu a cikin wannan sai suka kasance ana cewa da su kulu ma kuntum na min lahmi akhikum wannan naman da yake yankowa daga cikinsu ta kowane ɓangare sai ana cewa da su to ku ci wannan naman wanda ku kasance kuna ci daga 'yan uwanku kwaga kenan yana nuna mana duk waɗanda suke giba na jama'a a duniyar nan to ga abin da yake faruwa rasulullah da ya je isra'i an nuna masa irin waɗannan mutanen naman jikinsu yana yankowa yana faduwa ana cewa ku ɗauki wannan naman ku ci kamar yadda kuka kasance kuna cin naman yan uwanku a duniya kenan fakultu manzo Allah yake cewa sai na ce ya jibril man haula sai ya ce ya mala'ika jibrilu waɗannan mutane da na gansu su wane ne faƙala sai jibrilu yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi Sallam, ha'ula ilhum mazuna min ummatika lam mazun subhanallah ishe waɗannan ba kowa ba ne illa mutanen da suka kasance masu giban mutane daga al'ummarka lammazu masu aibatin mutane masu yin izgilanci wa jama'a suna aibata su suna gibar su to su ne waɗannan to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu To da na kawo ƙarshen shirin namu baki da amma da kima da sauran lokaci za mu duba su daga cikin labaran da aka saurara. Jakadan ƙasar Iran kuma wakilinta a birnin Janaiba ya sanar da fara jagorancin Iran a taron kwance ɗamarar makamai masu hatsari a duniya. dan gwagwarmayar afirka ya kona fasfot ɗinsa na ƙasar faransa don nuna adawarsa ga munanan manufofin faransa a nahiyar afirka adadin falasinawa da suka yi shahada a yankin zirin gaza ya kai 31,819 tare da jikatan wasu 73,934 na daban to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe za a je mu dauki da wani shirin kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya